barkamu da sake kasancewa a daidai wani lokaci a kuma wannan shirin yau dai za mu leka daga cikin daɗaɗɗun kasuwanni ne a jihar adamawa wato kasuwar garin jimeta ga duk wanda san garin jimeta ya san kan cewa kasuwannin da za mu shiga kusan ita cewa ita ce kasuwa ta farko a fadar jihar su yanzu haka masu sauraro na leka ɗaya daga wajen da ake sayar da hatsi alhaji asuma awal mai sai da gari to mala awal na ga kaman anan me da me kuke sai da a wannan waje da ne zo yanzu eh to gaskiya kaman anan muna sayar da masara garin masara brabusco mukan sayar da wake buhu da kwano-kwano da shinkafa da dawa da maiwa da dai kayan da ya shafi awo namu na gargajiya shi muke sayarwa anan na ga kamar da kafar gargajiya kamar kasuwan tamkar irin tsohuwar kasuwan nan ne ko za ka tuna ah, shekarunta ko kuma kai da lokacin da ka zo kasuwan nan e to gaskiya kamar ni ba zan ce ga adadin shekarun ta ba amma kamar zuwa na nan da kasuwan zan iya tunanin yanzu haka na kai shekara goma sha takwas kenan kamar wannan hatsi kan akwai wanda suke zuwa a baya ko ko yanzu ake kawo daga wasu wurare eh to eh gaskiya kan mukan fita ƙauyuka mu je mu kawo kaya wannan kasuwa mun yaushe kasuwa take ci zaka ta dawo ta kasuwa akwai ranaku na san a baya da an yi ranakun da kasuwa take ci eh to gaskiya ban san wannan lokacin ba hakikanin gaskiya idan kamar a yanzu kan zamu iya cewa kowanne lokaci kasuwan tana ci sai dai mafi samun jama'an mu da ciniki wa customer shine irin wata in ya tafi an yi biya kenan wasu kasuwan akwai matsalolin da suke fuskanta 'yan kasuwa walau na haraji ko kuma kamar ku wasu matsalolin kuke fuskanta wannan kasuwa to kusan zamu iya cewa dai gaskiyar magana shine matsalan da muke samu dai ba za mu ce wani matsala ba ne tunda dai rabano kan mukan biya duk buhu mun shigar da shi kasuwan nan mukan biya rabano muna biyan local government rabanon ta to shine dai kai kuma da tsaro kuma fa a kasuwa akwai tsaro eh to gaskiya muna da security da da local government ta tura mana wanda suke lura da wannan kasuwa na batun tallafi da ake ta gwamnatoci su kan ba 'yan kasuwa kuma kuna samu ke to gaskiya dai ba zan ce a'a ba wasu daga ciki ina ji suna samu amma mu dai gaskiya bai zo ta gurin mu ba to dan an sha zuwa nan da ya dauki sunan nakin mu a ba mu form akan maganar taimako da zai shigo to sai dai mu ji shiru kuma in hakan to a ƙarshe ba ci gaba ba tare da zaman lafiya ba me kuke fata a mun samun zaman lafiya haɗaka fahimta juna tsakanin 'yan kasuwa da sauran al'umma kenan eh. to gaskiya shine hakikanin gaskiya mu 'yan kasuwa mu ci gaba da hakuri da kawo kayan da muke kawowa su kuma masu siyasa su ci gaba da hakuri gurin siya da siyarwa shine za mu samu fahimtar juna don in ya kasance mun je mun samu yayi tsada ba mu siya ba mun dawo to kaga zai kasance za a zo a ga duk guraren nan ba kaya kuma kaga mai siyan zai gaba kayan da ran shi zai ɓaci to shi sa wani lokacin za mu je mu samu farashi ya kara a can kauye gurin manoma to kaga in dole za mu siya a farashin da suka gaya mana da batun matakan kariya a wannan cuta na ba kuna daukan matakai kamar na takunkumin baki da tsamtsamtsamsu? eh to gaskiya kamar kwanakin baya local government sun zo sun sanar da sarkin kasuwa kuma ya sanar da mu akan hakan din mu ma muka sanar da sauran kwastomomi da al'umma da muke tafiyar da su akan hakan din wani matakin kuke dauka ne matakan da muke dauka shine ya kasance eh, muna sa wannan takunkumin sannan kuma gaskiya ba duka bare dan so yan an taba akwai lokacin da aka zo nan kasuwa sai ka wanke hannu zaka shiga sai ka sa takunkumi zaka shiga to amma abun da aka dan yi zuwa kwana biyu an dan dai daga kafa akan haka yanzu kuma don jin tarihin wannan kasuwa ya leka ofishin shi kansa shugaban wannan kasuwa wato chairman a ah, da farko dai alhaji a cikin suna eh su muhammadu jagori alhaji muhammadu jagore kamar yadda na faɗa a shimfiɗa kusan a iya cewa wannan kasuwan kan ta daɗe kamar yaushe ne a kafa wannan kasuwa da muke cikin eh, lalle wannan kasuwa mu ma da kanmu lokacin da muka taso muna layi muna runden nan muna zuwa tun muna ƙanana kasuwan yana nan daidai kasuwan daren nan a nan ne yake fara ci har aka yi aka dawo da shi cikin nan ɗin inda muke yanzu inda muke taɗi nan da aka gina shi daga baya sai itilayi ya sami sai ya ƙone to da ya ƙone sai muka koma gefe mu koma gefe da aka gina shi kuma muka sake dawowa kamar wannan kasuwan kamar ya kai shekara biyar ko goma kamar shekara na yi eh ina wannan itilayi wato kasuwan na akalla akallansa akallansa in ba na kasara ba zai ɗari ma wannan kasuwar wannan kasuwar a sai da daidai kasuwa ne eh, na san kamar yadda ka fada a baya eh, ya kasuwa ta taba kona sannan kuma an yi zamanin da ake wani yaƙi eh, na mai tatsi ne a lokacin kasuwar na nan ka yana nan lokacin ma lokacin ma ba yana nan shi yana nan lokacin da aka yi mai mai tatsi ne lokacin ma kasuwar yana nan daram lokacin yana nan lokacin ne ana dama daga nan aka tashi aka koma shopping to daga nan dama shine shine uwar kasuwa uwar kasuwa gaba daya a garin nan to nan din ake yi sai aka koma shopping da nan ya kone wa'ansu sai aka so ta koma shopping ana gina wannan hankali to koma shopping din dama akwai masu mutanen ɗasin akwai bisiyar tsamiya suna zuwa suna sai da daddawa a wurin a gindin tsamiya to shine nan din da ya kone sai mutanen wa'anzu sai suka koma can din a hankali a hankali a hankali to daga baya kuma shi shopping ɗin ma sai ya haɓaka sai ya zama kasuwa na zamani to kasuwa yana ci ya cika jin sai aka yi mai ta tsine to da aka yi mai ta tsine shi sofin din sai ya kone gaba daya to da ya kone din sai dama ana gwamnati yana fada tamfurare ne aka zauna dama shi to shine sai aka fara ana shirye inda sabon kasuwa ya koma yanzu ana cewa yanzu za a koma san za a koma san za a koma san to sabon kasuwa din an gina ta an gina rumfuna rumfuna ana so a koma mutane mutane ba ba sa so su koma sun saba da shopping to sai da aka hada da gwamnati shine fa ana kora mutane su zo su zauna yau a kore su ta koma can gobe ana koren su a can kaman da yake wannan da daɗaya kasuwa ce kusan ita ce kasuwa ta farko kenan a wannan gari na jimeta za ka iya tuna yadda ta yi ta kafu? eh to tuna wannan wanda ba zai iya ga gane ba ni ma kaman a baya kamar ya kafa wannan mutane sukan zo daga wasu garuruwa domin cin kasuwanin ne kamar yadda ake ci a wasu wurare eh lokacin din ka kasuwan din ana gari ne yana ci ba ranan rana bene yake ci da shine garin nan kadai a kasuwan ne kadai ne kawai a garin nan rana biyu ne yake ci wato da farko dai ranaku biyu ake ci daga baya da ya haɓaka ne aka zuwa ya koma kasuwan kullum kullum eh haka ne haka ne wannan kam dama eh, ranaku biyu ne yake ci amma yanzu da ya haɓaka da jama'a suka yawa to shine yanzu yake ci kullum yana ci kaman a lokacin nakan ga akwai kaman tasha ne kusa da gidan yarin nan wajen prison nan lokacin kasuwan a hada take da tasha koko a ah, lokacin din tashan na ah, wannan din na yola ne kadai eh. tashan yola ne ana ana lodi daga yola nan din ne ake lodin yola da eh. to amma da itilai lokacin boko haram nan a lokacin din ne aka ka dake wurin aka koma yanzu ba ba a lodi wurin ma kwata kwata aka hana eh. kamar yanzu me aka fi kawowa a wannan kasuwa yanzu ta haɓaka kamar menene don aka kama akwai kayakin gargajiya da makamantansu kamar me aka fi kawowa yanzu eh to kasuwar na yanzu babu abun da ba a kawowa kaga akwai ƙwarya eh na gargajiya akwai tukunya akwai doyan ɗin ma ana kawowa akwai shinkafa akwai tattasai ma ana kawowa akwai su tumatur ne su da duk kayan da ka sani yanzu ana kawowa duk abun da ka zo nema a tsofin kasuwa akwai za tada tada kasuwa a shugabannin kasuwa kan ɗauki mataki na kare kasuwa na ga wannan kasuwar duk kamar irin ta zama ta da ne ba ta zama irin ta zamani sosai a katange ba sun su kamar ya kuke domin kare ku a wannan kasuwa eh local government tun da muna ake a karkashin local government muke muna da gadi daga can ne a yana kawo mana masu gadi masu gadi suna kona wurin muna da gadi wata rana biyar wata rana hudu wata rana uku wata rana biyu haka nan da su ne suke lura da kayan mutane to idan ka duba kaman ya kuke fama kuma da batun wasu kasuwanni akwai batun kan cewa ana biyan haraji da su kuma kuna biya eh lalle mu wani ma ba muna biya lalle mu muna biya amma biyan din tsohon kasuwannin ba yadda sun da iyaye ne masu mulkin din ma iyayensu ne a nan masu wanda suka yi kudin din iyayensu ne a nan wani sago za ka tarar wannan ya gada wannan ya gada sau uku sau hudu to mu da muke lokal gwamnati ya turo mutu yana karɓar haraji sai ana bi kowa a hankali eh, kowane shago kuma duk wata ana biya ɗari uku ne. To kamar ina batun magana haɗin kai za ka tadda a wasu kasuwanni ko ƙungiyoyin 'yan kasuwa nan ma kuna da su kamar kuma ya kuke wajen haɗa kai. Eh lalle mudin ma ba muna da ƙungiyoyi akwai ƙungiyan teloli akwai ƙungiya na masu nama akwai ƙungiyan bulawos akwai ungiya na masu sai da hatsi dawa kenan ko eh, masara duka akwai to kaman batun maganar taimakekeniya kuma fa akwai na irin misali wani nan kasuwa ne jarinsa ya karya a bashi kamar yadda ake a wasu ko koya kuke ko kuma sai kungiya take eh to yanzu nan din dai ba muna yin sa da lokacin lalle kasuwan din yana ci in jari mutum ya kare muna haɗa kai mu ungiyoyi ungiyoyi din gaba daya za a kira su sai a to a tallafa wannan wani kaza a tallafa masa ko matansa ya haifu ko kuma ba rashin lafiya to ana bi ungiyoyi ungiyoyi kama a wannan kasuwa ko 'yan kasuwa ku ne shugabanninta kamar wani matsala aka fi fuskanta ko kuma matsaloli kuke fuskanta a wannan kasuwa da kuke so gwamnati ta taimaka eh lalle matsaloli da muke samu a kasuwan nan akwai eh, rashin tsaftace kasuwan ka sani duk abin da kake zaune yanzu tunda da korona ya shiga nan ana so kowa ya tsabtata inda yake in za ka shiga ka kulle bakinka in za ka shiga kana wanke hannunka amma mudda mu shugabanne in muna gaya musu sai tu ce mana a ai ciwon ma karya ne ciwon ma kaza kaza ne wato kuna gargadi amma kuma yawanci jama'a ba su cika dauka ba eh lalle muna gargadi su kullum amma ba sa daukawa ba sa daukawa kowa sai ya dinga cewa gwamnati ai ne zai ba mu kaza zai ba mu abin da za mu daure a bakin din baya ba mu sai ya ce mu yi mu yi mu zai to su ne ka gani ana samu matsalolin din to kamar yanzu me wani kira kuke yi wa gwamnati na matsalolin da ta addabe ku to mu dai ba matsalan da ina kira wa gwamnati get eh, get namu nan na tsofin kasuwa ya balle duka don yanzu barayi ne suke bi ta ƙasa ta ƙasa ne suke yi wa barnan eh, wurin gaba daya amma in an samu gwamnati ya tallafa mana ko ya zo da kansa ya gani ya sai rodi ya kira mai walda ya walda mana ya walda mana to shi kenan abin da muna roƙa gwamnati